inda muka ji yadda ma'isha suke fira da ɗan uwanta abdulhalim da har muka ji abdulhalim ɗin ya dube ta yana murmushi ya ce yayan mu firfa gurin ki ya zo na ga sai cin ɗaci yake yi don ya gan mu tare to tashi ki bi shi ba ruwana ko kuma in ce ya zo nan ya same ki muka ji ta ɗaure fuska ita ma kai ma ɗin nan ka zo ka same ni ina karatu saboda haka ka kyale ni na yi karatu na ban nemi ka jajibo min kowa ba ka kyale shi in ma guri na ya zo ai zai neme ni muka ji sai suka share maganar mufi suka ci gaba da hirarsu can sai ga mufi ɗin da kansa ya fito ya tsaya daga can nesa ya ce ke maisha zo nan muka ce har sai daga banta ya faɗi saboda yadda ya kwatsa mata kiran muryarsa a kausashe ta aji littafin da ke hannunta ta tashi ta isa gurinsa ta ce lafiya kake min irin wannan tsorataccen kiran wallahi ka firgita ni sosai muka je dan harare ta yace oho haka ma zaki ce kin san cewa gurinki na zo shine kike banzatar da ni a cikin gida alhali ma cewa kika yi ko na zo da dare kada in neme ki karatun dare zaki sai gashi na zo na iske ki kina hirar dare ni din ne dama baki so in zo ba muka je ta gyara tsayuwarta ta ce hayaniya ce ta yi yawa a cikin gidan Shi ne na gudu nan ina karatu na shi ma halim da ka gan shi nan ya zo ya ganni ne har ya zauna kuma ai ban isa in kore shi ba don ya zauna a inda nake to na ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba yayi ɗan tsaki to a bar maganar tun da kin kare kanki ni zan wuce da safe ina son ki min abin karyawa nan zan zo in karya ta tsare shi da idanu cike da tuhuma ta ce wai don allah ya yaya mufid sau nawa zan dinga gaya maka irin haka baya da kyau kana fada mata haka korin ta dage ta shirya maka abinci ka kici ka fita wani guri ka ci wallahi idan ni kai wa haka sai mun kwashe 'yan kallo sannan ina ta roƙonka alfarma ba na son farida ta san abin da ke tsakaninmu tun da ka ƙi haƙura da soyayyenmu to sai ka kiyaye don kana sane da irin ɗasa wadda muke yi da ita ya ce oho yanzu dai a takaice saboda farida ba za ki faranta min raina ba ba za ki iya bani abinci in ci ba ko ta ce idan har ka zo ka iske muna karyawa zan iya baka amma ba zan iya yi musamman domin kai ba tunda kana da mai yi maka ya yi kwafa ya ce shikenan ni zan tafi idan na zo gobe ki kore ni ki hana ni ni da gidanmu tana dariya ta biyo bayan shi ka gama mama sai ta yi mana shari'a ni da kai sai a ga waye fi wani gaskiya To har bakin gate ta raka shi sannan ta dawo haɗa littattafan da ta baje na karatu tana yi wa halin magana zan shiga cikin gida don na fara jin bacci. Za ka shiga ne kai ma ko za ka wuce. Ya ce me zan shiga in yi tun da gimbiya ta za ta yi bacci, a yi bacci lafiya, amma don Allah a yi mafarki mai daɗi da ni. Ta yi murmushi tana girgiza kai bata ce masa komai ba suka yi ban kwana. To a ɗakin baccin mama ta samu Minofa tana ta aikin shirya kayan maman da aka goge a drowa. Minofan ta dube ta ta ce har kin gama karatun ko da yake yau da kyar in kin yi wani karatun arziki na ga yaya halin ya zo. Ta iso ta so mataya ta shirya kayan da take yi tana cewa hmm, muna can da shi sai ga sarkin kishi shi ma ya zo. Ta cewa malam ko yaya mufid don sai dai su ta ce ba ruwan malam da sabgar kishinsu yayin mufid dai ya ci ɗaci iya cin ɗaci ni bai san ma daga shi har yaya halim ɗin ba na son takurar da suke mun ba kin san rigimar yaya mufid wai sai da safe in yi masa abin kari na riga na gaya masa ya bi a hankali don wallahi kada ya bata alaƙa ta da matarsa alhalin ni ba auren sa zan yi ba na sha gaya masa ya dai ki jin magana ta ni minofa ta harare ta an ji shi mai mata to shi kuma yi halin me ta sa illar ta ɗankan na ido suna duban juna da minofa ta ce shi kuma ya yi min yarinta da yawa na fi son auren saurayi amma tuzuru irin wanda ya daɗe ɗin nan bai yi aure ba to irin su sun firiri ta mace saboda sun mallaki hankali ko ta ina a jikinsu minofa ta yi dariya wato dai irin malam fawaz kenan faɗi da ƙari yar uwa ashe kin gane su kuwa sun kasa ganewa in ma ba ina neman zunguro sama da kara ba na isa in zaɓi ɗaya cikinsu in bar ɗaya minofu ta sauki numfashi mai ƙarfi ta ce kai anti ma'isha wallahi fa akwai rikici a famili ɗinmu akan mutanen nan biyu ko da yake ke za ki raba gardama da ɗan yatsina zan kora ba gaddama za ku sha kallo ta yadda kowa ba zai kallaci ɗan uwansa ba haka suka yi ta yin hirarrakin su na 'yan uwan juna waɗanda suka shaƙu da juna ta yadda babu wani sirri da ke zuciyarsu da suke ɓoyewa juna komansu tare suke yi shi yasa ma jama'a ke musu kallon 'yan biyu To, wata irin asirtacciyar soyayya ce ke gudana tsakanin 'yan uwan guda uku Mufid na son Maisha, shi ma Halim yana son ta, amma ita a ɓangaren ta duk shirmensu suke yi don kuwa babu wanda za ta aura cikinsu. Kasancewar san ba ta son auren zumunci, in ma za ta yi to da mara mata, shi kuma mara matar ta ce ya yi mata yarinta. zuciyar ma'isha ta fi karkata ga fuwas malaminsu ne na sakandare ya zo yin hidimar ƙasa ne a makarantarsu to a dalilin ita mai ƙoƙari ce kuma fannin islamu yake ɗaukar su to ganin irin ƙwaƙwalwar da allah ya bata akan addinin islama shine mafarin alaƙa su kuma ita ce monitor a ajinsu shi yasa idan ya bada assignment wato aikin gida sai ya ce ta hada duka na 'yan ajin ta kawo masa ofishin malamai wato staff room a haka ne suka yi sabo sosai har suka fahimci sun kamu da son juna daga nan fa bayan ya gama hidimar ƙasarsa ya tafi sai soyayya ta zarce a tsakaninsu asalin iyayen malam fawa suna kofar doka ne shi yasa babu wata wahala yake ziyartar maisha a gidansu da safe tana naɗa cikin bargo a ɗakin mama mufi da ya iso gidan misalin bakwai da rabi na safi maman na ta hidimar sallamar yara za su tafi makaranta hadda mufid ne ke zaune yana saka wa ɗan autan maman jallabiyarsa ta makaranta ya ɗauko hulai ya saka masa ya ce iye ɗan autan mama balarabi ko ba Balarabi ba ne sai make ka faɗa ni ustaz ne sai ya di malam kasim mahmud sada mufid ya yi dariya au ashe ustaz ne ban sani ba an na ce maka balarabe waya maza ɗauki jakarka ga su farisa can duk sun fita mama ta dube shi lafiya na ganka da sassafe ba dai yau za ka koma ba ya amsa a'a sai gobe ta ce ai na sha sallama ka zo yi wa mutuniyar taka in ce tana can naɗa cikin bargo tun da ta yi sallar subahi ta koma bacci ta mai da ni alam ɗinta wai idan takwas daidai ta yi in tashe ta saboda zuwa hadda mufidi murmusa a yi takwas ɗin mata kusa gara a tashe ta kada ta yi latti maman ta shiga ɗakin baccinta ta soma bubbuga ma'ishan ta bude idanu cike da bacci tana tambayar mama ba dai har takwas ɗin ta yi ba yanzu fa na kwanta to ai sai ki duba agogo shi lokaci kin san baya jira balle ke da baki saba komawa baccin asuba ba sannan ga nan na zaman jiran tashinki kila shi zai kai ku makarantar yau sai ta tashi zaune bisa gadon tana miƙa tare da yin salati sannan ta tambayi mama wa kenan yake jira na mufid ne tun wajen bakwai yake a falo na kuma san wurin ke yazo shi ta ja tsaki tare da tura dan bakinta ta ce yawwa mama don allah ya dace yana da mata amma sai ya zo ya ce in yi masa abun karyawa alhalin ita a can gida ta shirya masa sai ya banna ta ya zo nan wannan ai rashin adalci ne don gaskiya idan ni ake yi wa ba zan ji daɗi ba abin da ba ka so to kada ka yi da yi wa ɗan uwanka da a ce na aure shi ne wannan ba matsala amma yanzu kawai sai labari ya je kunnanta cewa ni ke shirya wa mijinta abinci kin ga samranta ba zai mata daɗi ba gaskiya muna ɗasawa da ita Allah mama wasu mazan suke sabbaba wa matansu tsinannen kishi a zuciya ta dalilin irin waɗannan halayen. Mama ta sauki gaurin numfashi ta ce gaskiya kin yi zurfin tunani wannan kan bai dace ba ga matarsa yarinyar kirki sannan tana ganin girmanmu ni kaina wannan asirtacciyar soyayya taku tana saka ni cikin tararrabi har gara Abdulhalim tunda shi baya da mata. ko da yake kin ce ya miki yarinta ke da kika sani gara tun wuri ki kama dahir guda ɗaya ki sallami na sallama don kada ki haɗa iyayenki ki janyo jin haushin juna tsakaninsu maisha ta miƙe ta yi hanyar bayan mama tana cewa kyale ni da su duk zan sallame su ne don na gaya masu ba na ra'ayin auren zumunci naci ne kawai irin nasu to wanka ta yau tana fitowa ta yi shirinta na zuwa hadda ta fito falon ma masanye cikin doguwar riga hijabin suna hadda dogo ne har yana ɗan jan ƙasa ta sa ni ta rufe fuska ta tara ta jaka ta ce a ya mufir ashe kana nan wallahi na ɗauka ko ka tafi ka san na gaya ma muna da hadda yau yanzu ma sauri nake ba na so in wuce tara ban isa makaranta ba da fatan ka tashi lafiya ya su musaddik da mamansu ya saki fara'a kaɗan ya ce duk suna lafiya kima da fatan kin tashi lafiya ina fatan zan sami abin karyawa kafin ki wuce ko ta ɗan kalle shi sannan ta kaɗa kai ha ba yayan mafi wai mai antufari da ta yi maka ne da ba za ka tsaya ka ci nata abincin ba ni kan ban yi maka ba amma ka tambayi mama za ka samu tunda na nan gidan kake so ni kan na wuce kada in yi latti bata jira mai zai faɗa ba ta yi saurin barin falon a gaggauce ta nufi ɗakin momin su shi ma biyo ta yi mama dai na kallon su tana kallon ikon Allah a can ta iski menofa suka fito don tafiya mufid din ne ya kai su a motarsa to ranar wata talata da yamma gab da kiran sallar la'asar kek suke haɗawa har ma ya kusa gasuwa sai wayar minofa ta yi ringin tana dubawa ta ga fawaz ne ke kira ta yi murmushi don ta san ya nemi wayar ma'isha bai samu ba ne wayarta ta faɗa ruwa tana can a kashe an shanya ta a fanka ta amsa wayar tare da yin sallama ya ce kanwata me ya faru na ji wayar matuniyar a kashe ta ce wallahi wayar ta faɗa ruwa ne shine sa za ka ji ta a kashe ga ta nan muna tare a kicin ya ce haba shi yasa na ji kamshi ya cika min hanci me yake shirya mana a kicin din ta yi murmushi ta ce ga anti ma'isha za ta gaya maka gara ka ji a bakinta ta miƙa wa ma'isha wayar wadda tun da minofa ta ɗauki wayar ta fahimci da wanda suke hirar ta koma da baya ta jingina da drawer kicin don ta ji daɗin hira da malamin nata malam sorry dama na san za ka yi ta kiran wayar a kashe ruwa ta fada ka yi fushi ba dai ko wane ni da zan yi fushi da gimbiyata tun da na ji wayar a kashe na san da dalili na san ba kya kashe waya minofa ta ce ga ku a kicin me ake shirya mana a kicin don har miyan baki na ya tsinki na san gimbiyata da iya girki ta ce hmm, ni kada ka fasa min kai wani girki na iya cake ne muke yi shi ma koya muke yi kai kai kin fi taɓa bani irinsa da na ce kunnuwa na sai da suka kusa tsinkewa don daɗi ina fatan yau ma za a san mani don kunne na har ya so rawa ta yi murmushi kai malam don allah ka bari kuma dama musamman don kai da ahmad ɗinta muka yi ka kwantar da hankalinka sai ka ci har ka ture saboda kai aka yi ya yi dariyar jin daɗi ya ce to ko za a fara san min kafin in zo don na kagara ok to buɗe bakinka yawa gashi nan to cinye kafin an jima dukansu suka tuntsire da dariya har minofa ma sai da ta taya su dariya ta nuna ma'isha da hannu tana magana a hankali ke kuwa an ti ma'isha wallahi kada ki zautarwa da ɗalibai malaminsu ta yi saurin datsa wayar tasu tana cewa malam an kira sallah sai ka zo an jima ta dubi minofa ke kuma yan mata mai kike cewa ta ce aikin riga kin ji ba sai an maimaita ba hmm, ke da malamin nan naki tamkar ba ustazai ba idan kuna soyayya aw ita soyayyar har akwai wanda ta zaɓa shi ne gwaninta kowa fa gwaninta ne inda ya iya ki bari kawai sai ma ranar ta nufi hanyar fita daga kicin ɗin tana cewa ki duba idan ya yi ki kashe gas ɗin ke ina za ki je sallah zan yi ok ni kuma tun da an ce miki bana yi dole ki gudu ki banna a kicin gaskiya na haka ba kyau kamata ya ki ce mu je gaba ɗin mu yi sallah ba wai ke ki tafi neman aljanna ba ni kuma ki banna a neman duniya ta ce to sori na ga wai kada mu bashi ya kone tunda akwai sauran lokacin sallah har zan yi in dawo sai ke ma ki je ki ko eh, in haka ne to ni bari in fara zuwa in yi sai ki ki je daga baya no ai na riga ki niyyar tafiya kuma ni ce babba bin na gaba bin Allah ta ce wallahi wannan wayo ne bari a kashe gas din in ma bai yi ba a sake gasawa da kashe gas din suka tafi yin sallah a tare maisha ta yi sallama a ɗakin kakansu mahaifiyar abbansu da ke zaune cikin gidansu bangaren tana can ƙarshen gidan lazumi hajiyar ke yi bayan ta idar da sallar magariba minofa na kishin gida a katuwar katifar da ke falon hajiyar ita ce ta amsa sallaman maisha ta dube ta cikin harara ta ce au dama nan kika gudu kika banne da karasa aikin za ki gatsiya idan na rabar na ki baki na ahmad sai ta tashi zaune tana cewa ha ba anti e sha'ai ba za ki yi haka ba in kin hana kowa na san ba za ki hana ɗan kanan ki ba yana gaya miki anti sama anti ƙasa yana girmama ki yanzu dai ina na sayi ki ta harare ta yana ɗakin mama a saman wardrobe na yi rafin ɗinsu guda biyu kuma ban ce ki taɓa ba sai na zo na ɗaukar wa malam nasa kai anti na ba dai son kai ba wannan malam ana ji da shi to ina na yan uwana ko su ba su da kaso ke kika san su ni ba ma san su ba suwa kenan Ya mufid da ya yi halin mana Oh, haka ne fa to ki ba su na ahmad tunda ai ya fi ruwa kauri ko